muna ranar talata 15 ga Agusta shekara 2023 kuna tare da sashen wasu na studio Kalango ga labarin tare da hawa Usman ga muhimman kanun su. Majalisar Sojojin Ƙasar Nijar CNSP ta dakatar da ayyukan jikadin kasar Nijar a Cote d'Ivoire bayan furcin da Alasan Watara ya yi a zaman taron su da yawo na baya-bayan nan kan kasar Nijar. ruwa da suka yi ta sabka a bana a wasu yankuna suna neman wuce gona da iri in ji daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a rahoton na musamman na wannan maritan za mu taɓo batun mahimmancin bitar bayar da horo zuwa ga wakilan al'umma a bangaren kiwon lafiya a ƙauyuka hamsin da biyar na gundumar kwanni a jihar tawa da fatan an wuni lahiya ga labarin kamar yadda suke a cikin sanarwa ta 28 ga watan jiye majalisar sojoji ta ƙasar niger cnsb tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar niger sun yi mamakin irin furcin da shugaban kasar cote d'ivoire ouattara wata rayayye wanda ba su da wani bambanci da hukunce-hukuncen da kungiyar yawo ta gindanya a ranar goma ga watan agusta wannan hukuncin na yawo hukumomin kasar niger da ma al'ummarta sun yi Allah wadde da su kuma suna da yaƙinin cewa akwai hannun manyan ƙasashe masu faɗa a shi a ciki. Majalisar sojojin CNSP ta yi watsi da wannan shawarwarin kuma ta yi kira jakadan ƙasar Nijar a ƙasar Cote d'Ivoire cewar da gaggautu baro ƙasar. Majalisar Sojoji ta ƙasar Nijar CNSP ta ɗauki wani ƙudurin doka mai lamba sufuli biyu shekara ta 2023 a ranar 28 ga watan jiye wanda ya yi tsokaci kan sake duba tsarin wasu ma'aikatu na gwamnati a lokacin mulkin rikon kwarya daga bisani an girka wasu ma'aikatu da suka hada da majalisar mashawartan ƙasa ccn da za ta ɗauki matsayin majalisar mashawartan rikon kwarya haka zalika an girka wasu ma'aikatu cewa da majalisar dokoki da ta maye gurbin babbar kotun shari'a kwamitin ƙasa da ya maye gurbin kotun ɗaukar ƙara da majalisar ƙasa an kuma girka kotun larwai da kwamitin ƙasa mai kula da sadarwa da ya maye gurbin hukumar ƙasa ta sadarwa sai kuma kwamitin ƙasa mai kare hakokin ɗan adam da ya maye gurbin hukumar ƙasa ta kare hakokin ɗan adam cndh al'amarin damanar bana na tahiya yadda ya kamata a ƙasar niger ana ta samun saukar ruwan sama kamar daga bakin kwarya a cikin wurare daban-daban ko da yake a wasu yankuna ruwan suna neman ɗaukewa wato lokaci zuwa lokacin sai dai ma'aikatar hasashen yanayi wato ta nuna cewar a kwanaki masu zuwa za a samu sabkar ruwa a dukkan fadin kasa kamar yadda kacela lawan gabtiya daraktan ma'aikatar ta hasashen yanayi ya shaida ma nafis adam sirfu du début de la saison jusqu'à maintenant. Nous avons une situation d'excédent pluviométrique pratiquement sur... somawar damana har ya zuwa yanzu muna da yanayin zubar ruwa mai fa'ida musamman ma yammacin da magaram jihar Maradi da Tawa. Zuba ce mai cikakken nau'i fiye da milimeta hamsin zuwa ɗari da hamsin da takwas na ƙari bisa nau'i a yankin Adar musamman ma kuma a yankin Mangari da gabascin da magaram. Yanzu muna da wasu yanayi na karamcin zubar ruwa kamar yankunan gusuncin ƙasa. Jihar tawa ta fi samun zubar ruwa bana dalili na harko shine ya dangantu da ambaliyar da dake ke afkuwa fit din yana can sama yankin jado da kusan iyakar libi hakika muna jiran ganin wasu zubar ruwan a wanga watan ogista a cikin kasa a jimilta dai a bana ba a samu yawaitar bannar ruwa ba a ƙarshe kuma ina ganin cikin hasashenmu zubar ruwan za ta kai har sha biyar ga watan satumba La fin, justement, je pense que selon nos prévisions, cette année, ça va aller quand même à ce 15-là, septembre en moins. Damunar bana ta shiɗa sosai a dukkan faɗin ƙasar niger musamman ma a jihar maraɗi inda ma'aikatan gidan gona suka tabbatar da cewa kwanaki goma sha birkin da suka gabata an yi ruwa sosai kuma cimaka ta umfana sai dai an samu wasu 'yan cije-cije kamar yadda Mustapha Abdulmumuni, daraktan ma'aikatar gidan gona ya shaida ma Muhammad Mamman. ma'aunan ruwa tasa'in da muke bibiya a maraɗi sun nuna samun zubar ruwa cikin kwanakin nan goma na farko fuskar shimfiɗar albarkatun kamar su ciyawa haƙi gawa suna kan tashi mai kaso uku cikin ɗari mafi hauhawan shine wanda ya fara ƙwaya da kaso biyu cikin ɗari mun ƙididdige bullowar ƙwari masu cin hure da hatsi a gundumomin madarumfa da mayayi mun gano bulluwar darba a gundumomin gazawa tasawa da mayayi kan wake ne mun ga bullowar fara a gundumar mayayi mun samu wasu rahotanni da suka zo mana na bulluwar kwari masu cin zangarniya a cikin gundumar inda albarkatun gona suka fi tashi sosai a yanzu dai mun kididdige eka 977 da suka kamu a jihar a cikin kwanakin nan goma na farko. Fiye da mata 200 da ke wata kungiya mai sunan 'yancin mata su ne suka yi wata ganawa a ranar da ta gabata a gingime. Ma'anar wannan ganawar ita ce bayyana illolin yawon diga da mazajen su ke tafiya, inda wasu ke ɗaukan shekaru masu yawa ba su dawo ba, a cewar matan. An bar su da yara, kuma suna cikin wahala, kamar yadda wasunsu suka bayyana ma Abdullahi Mena. tsakani da Allah akwai matsala ka bar mata da yara za ka dai kai shekara ɗaya biyu uku baka tare da matanka baka tare da yaranka in ma akwai danginka wanda suke kula da ita za su gaishe kuma aike in sun yi bai taka kara ya karya an bar yara da yunwa ba abinci mai kyau babu sutura kullum yara suna ragaita yaro ya ta ya wani doke doke wani shaye shaye kuma ita ma uwa in ba mai imani ba ce ba tana iya fada halaka mace in dai tana da lafiya babu matar da za ta iya tsawon kwana arba'in ba tare da namiji ya kasance namiji duk inda yayi nisa ya zanto zai waiwaito inda matar shi take akwai masu tafiyan nan ka iske namiji yayi shekara biyar shekara hudu kuma in ya dawo sai ya zo ya iske mace da da a ta. ba zai tambaye ta a ina ta samu wannan da ba kenan shi yayi sanadin da ta je ta yo wannan ɗa. har daga karshe ka ji ya ce wai masha Allah Gungun matan gamu kazawe na ci gaba da ganawa tsakaninsu ta hanyar asusu ko kuma adashe. kudaden da aka hada za a saka su a cikin wasu ayyuka ko kuma a bayar da su rance sauran kudaden kuma ana ajiyar su ne cikin asusun hiye da gungun mata hamsin ne suke tafiyar da ayyukansu cikin wannan kauyen kadi ra'ayoyin da wasu su suka bayar ma ibrahim manzo mata da suke tsara asusu don su kare ma kansu talauci ne duk sati mai ɗari ya zuba mai jika ya zuba mai jika biyu ya zuba in dala ashirin ce ma a sati bakin abin da zaka iya zaka iya zauwa ka ce a baka bashi za a baka ya hika ta gari ka yi yar murya ko a baka ko a hana maka ma dai dan a ji asirinka amma dai in kuna asusu dama dan ku kare ma kanku da kanku ne shiga kes ko asusu wannan haɗin kai ne kadago kadago mata da suke bani wannan na sayi dabobi raguna na saya na turka ragon wannan na je na saida su na sayi dalo dalon na turke shi na je na saida shi na waɗiya na arme asusu tana da mahimmanci sosai tunda muna son a ce 'yan kasuwan wannan da aka samu kaɗan suna ɗan amsa kaɗan kan suna juyawa a samu wasu hallo su ma sun zo suna ƙara amsa kenan sai da tallafi saboda kuɗin wannan takan yi bayya isa kowa da kowa ya samu kenan muna so a tallafa ma mata. a ƙauyen gindaji da ke da'irar gaskiro pompo biyu ne kawai ke ba dukkan al'ummar ƙauyen ruwan sha a kwanakin baya bayan nan mazauna ƙauyen na fama da matsalar ta ruwan sha dalilin bacewar shaton da ke girke a malam jure. Uwar gidan Usman Zainabu mai kula da famfon ta mamaina Abdullahi ƙarin haske. cikin kwana biyu uku mun samu matsala tun da wajen jorin nan wajen shaton guda akwai problem da muka samu shi yasa yanzu gashi nan dai cunkusu mutane amma duk da wannan ni dai yana ta bakin kokari na kamar wanda suke wajen nan akwai wanda kamar sun matsu ni wannan famfo nake wuni saboda in sun zo a basu ruwa su tai da wuri bido ɗaya ɗaya wannan tun da akwai wanda suke zuwa can san kilo su doka akai wajen fadace fadacen kuma muna gaya musu wajen ruwa in ka zo ka yi fada kenan baka yi komai ba muna waya musu kai kuma akwai wanda suke zuwa har suna cewa wai a kara kuɗi ga kuɗin ga kwaza gare ni ni a dura ni a bani sai mu ce musu a ba haka nan bane ka biya yanda kowa yake biya a baka ɗaya bidon ka ɗai kai maka koma can gida akwai wanda suka zo ba su iya su tsaya a layi sai su ci ai sai sun shiga gaba shine wanda yake kawo faɗa kaman kai kana da goma sai ka ce ka cika goman ka duka kuma mai ɗaya mai biyu ya samu a lokacin ma tsakanin su kuma faɗa zai zo mu yi muna wajen sai mu kwatanta musu mai goma da in ya samu kaman hudu ma ya tsaya shi ma tunda ya samu abun shan shi wani wanda yana da bidon ɗaya ko mai biyu shi ma ya samu Shugabannin makarantun boko 45 ne ke ɗaukan horo a tasawa a ɓangaren ƙididdiga. Ma'anar wannan horon ita ce ƙara ma sabbin shugabannin ƙwarin gwiwa da kuma taimaka ma sauran malaman wajen cika littattafan ƙididdiga kamar yadda suke yi a kowace shekara a ƙarshen karatu. Gadi Ibrahim Salisu na ma'aikatar jiha ta ilimi da horo a Maraɗi a cikin firarsu da Iliya Mummuni. Kasancewar mu a nan shine domin ƙara ƙarfafa wa daraktocin makarantu 45 masaniya kan aiki a cikinsu akwai biyu da ke nan bisa kundin ɗaukar hanya ga cika tambayoyin ƙididdiga inda suke fuskantar matsaloli. Abun riko shine kun san kowace shekara harabar ministan ilmantarwa na shiryar da lissahin karantar karantarsuwa shi kuma lissahin nan yana kan wasu tambayoyi da ake aikawa kowace makaranta don a cika girka su mu kuma a wajen mu a ƙarshe mu yi larwai mu ga inda ke da gibin ciko ta wannan larwan ne bayan mun yi shi muke tambaya abokanan hulɗa su tallafa muna don mu ƙara wa sabbin daraktocin da ba su samu wannan horon ba mu ba su horo har ma sauran daraktocin da suka taɓa samun horon don ko ingancin bayanan ya danganci ne da labarin da su daraktocin makarantun za su bayar. Wakilin ƙasar niger biyu a ɓangaren wasannin ɗaukan kofi na nahiyar afirka na cikin shiri tagogin 'yan wasa sun hada da as duwan da as sai dai kuma babu tabbas a game da kasancewarsu a cikin tankaɗe da rairaye na farko dangance da ruhewar iyakoki gungun 'yan wasan kallon ƙafar guda biyu na ci gaba da daidaitawa kafin su haɗu da as duwan ta burkina faso ita kuma SGNN da FC kallon ta Sierra Leone za ta kara da ICE ta Niger a ƙarshen mako. A yanzu sai rahoton namu na musamman. wakilan al'umma 55 a bangaren kiwon lahiya na ƙauyuka 55 da ke cikin gundumar kwanne su ne suka samu horo kan bitar ayyukan su tsawon kwanaki biyu ma'anar wannan horon ita ce ƙara ƙarfafa musu ƙwarin gwiwa kan aikin nasu na tallafa ma al'umma musamman ma ɓangaren wayar da kai kamar yadda Rikiya alamino ɗan daga cikin ma'aikata na Anima Sutura jihar Tawa da shaida ma Zuwira Bube. ruwele ne muka gayyato a nan jihar tawa musamman a nan kwanni muna da gari hamsin da biyar da muke wannan activity na dbc a ciki kuma kowace gari a ruwele biyu mace guda na mushi guda to wanga zama dai su mazan ne kadai muka gayyato za mu yi tilawa ne fuskan abin da ya ayyukan ayyukansu da suke yi na waye kai a cikin gari fuskan abin da ya sahi lahiyar uwa da danta da ayyuka na sa tsakanin aihuwa da magunguna da suke da a cikin gari suke ba mu musamman mata dangance da wannan aiki na sasarari tsakanin aihuwa. Ko za ku iya bayyana mana ma'anar wannan zaman taron da kuka tsara? To zaman horo ne muke nan gayyo. To shi horon tunda dai tilawa ce. Tilawa ce dama tsohin relan mu ne. Kamar dai ana so dai kyan tahiya azinki ana waiwaye. To shi ne muka gayyato su sun san aikin su suna cikin yi tunda duk wata muna zuwa muna amso sakamakon aiki. Amma wanga taro na kwana biyu ne dan tilawa ne a ga cikin ayyukan da suke yi kamar ina ne suke ga samun dan wani dan matsaloli in yaso tun da mun gayyato har da likitocin su kenan lai CSE kuma akwai yan district in yaso a gama a ga in suna da wasu matsaloli menene matsalar ta kumsa kuma me muke iya yi dan mu samu a ciwo wannan matsalolin dan aikin su a cikin gari ya samu karbuwa yanda ake so Shin kowace karuwa ce ake samu dangance da gudunmawar da Relay Communitar ke kawowa a bangaren wayar da kan al'umma? To wallahi alhamdulillah tunda mun lura mun gani eh, in muka bambanta da shekaru da sun ka wuce yanzu kamar kanu sun waye mata sun gano amfanin wannan sasarari tsakanin aiwa da aiwa musamman ga ita uwa saboda lahiyar jikinta don kun san ma'aiwa yau da gobe in abu ya kai ga gajiya sai ka gani za a kai lokacin da mace za ta kasa duk da gwanin take ko da a ce kullum keke aihuwa da kanki in baki wannan sasarin zaki kai lokacin da ma'aihuwar zata gaji sai kaga a ce ai Allah yayi wanga lokaci yayi wajen aihuwa macen ko an rasa ta ko an rasa diyarta ko wata matsala can daban ta husku to yanzu mutane sun fara ganewa alhamdulillah duka-duka dai yana muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen kuna iya sake sauraron su a kan lamba uku biyu biyar kyauta ta da layin airtel ko kuma a kan shafin studio kalangu a kan mahanaja ta play store sai an jima. Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.